So the incident that involved Monjasa reformer, it happened off the coast of Congo, though in the Gulf of Guinea. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Komodo Olukayode Ayo Vogan, ke mun karin bayani dangane da yadda sojojin ruwan Najeriya suka kubutar da wani katafaren jirgin ruwa da yan fashin teku suka yi fashinsa a jamhuriyar demokradiyyar congo ya ce wannan jirgin ruwa mai suna monjasa reforma ba a ruwan najeriya ne aka yi fashinsa ba abin da ya faru shine a yamma maso kudancin Fontenoy da ke jamhuriyar demokradiyyar congo inda 'yan ta'addan suka balle jirgin da karfi da yaji da kuma manyan makamai suka kuma yi garkuwa da ma'aikatan jirgin guda goma sha shida take kuma cibiyar tsaron teku ta afirka ta yamma da ke birnin abijan wato krismawo ta ankarar da sojojin ruwan najeriya inda su kuma mayakan ruwan najeriyar suka yi amfani da manyan jiragen yakin su na zamani da kuma sauran kayan aiki na zamani da suka bazama neman wannan jirgi jirgin ruwan na kasar denmark da ya iso gabar tekun gini daga birnin amsterdam ya ratsa kasashen ghana togo nigeria kamaru congo da gabon a hada-hadar da yake yi na gurbataccen mai kafin 'yan ta'adda su yi awon gaba da shi daga bisani jirgin yakin ruwan sojojin najeriya mai suna nns gongola tare da tallafin jirgin ruwan mayakan kasar faransa da ke wani aikin haɗin gwiwa a wannan yanki ya samu nasarar kubutar da shi wannan jirgi namun jasa da aka yi fashinsa ko da yake 'yan fashin tekun sun yi awun gaba da ma'aikatan jirgin guda shida yanzu haka dai sojojin ruwan najeriya na can sun kaddamar da aikin ceto mutanen da aka yi awun gaba da su daga cikin wannan jirgi namun jasa to ko mai masana tsaro ke cewa kan haka Dokta Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. E ba shakka abun damuwa ne tunda ya nuna cewa wayannan mahara suna nan har yanzu akan bakin ruwa kuma aka ba su dama suna iya komawa gidan jiya to ya kamata a inganta yanayi wadda ake tattara bayanai a kuma ɗau matakai na tabbatar da cewa wayannan mahara wayanda su ne suke kai irin wayannan hare-hare a kan ruwan nan an hana su dama da walwala da suke har su kai irin wayannan hare-haren to kuma ba abin da zai iya magance wannan sai haɗin kai tsakanin ƙasashen nan guda tara wanda suke shi wannan yanki na Gulf of Guinea da ma sauran ƙasashe kusan guda goma sha uku. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.